بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول وألا مرة بسيطتي وتكتم نعمتها يا كان يا مورا يدوم للجنة لأبركة في غباء في كراتون للتابع كيف نربي أولادنا muna cikin darasi wata malami ya masa nasabi da cewa التحذير من المحرمات وكروة وكاوة كروة أكل أبوبها ودعت حرمها إلى لدكين تربية ويارى أتلدسوا أبوبها نحرم سبجيش يا كاوة فرقوا kawatar da yara ko kawata musu a kan kafirki da kuma zagi da la'ana da maganganun banza wanda ba shi da kyau na biyu ya ce ya zama dole a yi tahriri daga shirka da allah maɗaukakin sarki daga cikinsu akwai kiran wanda ya riga ya mutu mutum ya yana kiransa to za mu ci bayani a kan na uku wanda ya ce والطاولة وغيرها ولو كانت بتسلية لأنها تجر إلى الحمار وتورث العداوة وأنها خسارة لهم ولمالهم ولوطهم وضياع لصلواتهم وتحذيرهم من المفترات أو المفترات بأنواعها فهي محرمة لضررها معنى يمكن تحذير الأولاد من البيت يا زمدوني أجدد الديارة أو المسلم أكان ساسا بأنواعها da dukkan da duk wani nau'i na tata a gargada musu su nisance shi ya ce kalyanasi kamar lottery shi ne tata wadda mutum zai dauki nan ba wadda ake yi na kallo da sauransu shi ne lottery duk wannan haramun ne shi ma wa da wanda ake yi a kan teburi kamar snooker da drug da karta da judo duk wayannan haramun ne wa ha da makamantansu walau kana fi shakliya mala yake ko da ba wai ana kata a kai bane ana yi ne domin kashe lokaci ko ɗaya da cewa ba irin wa'annan abubuwa ya kamata a dinga ɗaya cewa da shi ba ba shi ya kamata a dinga kashe lokaci da shi ba da annaha da jubu ila al-umma domin a hakan nan domin kashe lokaci yana kai ga mutum ya zo yana yin shi a kan ma wa turisul adawa yin irin wannan wasa yana gadar da kiyayya tsakanin masu yi wa annaha kafaratun lahu kuma hasara ne da su ne za su yi asara ta za su yi asara limalihim wani wasu za su yi asara dukiyarsu su yi asara lokacin da suka fata suna yin wannan ba tare da ya samar musu da wani abun alkhairi ba wabi ya ari salawati idan lokacin sallah ya yi suna iya ci gaba ba su je sun tashi sun yi sallah ba sai sanya ba su yi sallah ba domin wannan abu sai su toye sallah yin sa ba a lokaci ba ko kuwa suna cikin yin sansu su gaba ɗaya na cikin wannan kyakkyawan da suka bari wa tahdhirihim min al-muskirat a gargadar da su daga abubuwan maye sai anwariha da dukkan nau'o'in su gaba ɗaya هي محرمة لضررها حرام لي دومين كنت وقتا وشك باب يا تبقى في المثال هل على القرآن لكل من ظن أن صلى الله عليه وسلم هل قول الشر أقول أن نفرق أن عمدوا في الفرديات يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما suna tambayan ka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam su musulmai sun zo suna tambayan ka menene hukuncin shan maye shan giya da sai da ita kuma khamru duk abin da yake bugarwa shi ake so da shi ham suna tambayan ka game da shan maye yaya hukuncinsa sa'an nan kuma suna tambayan ka menene hukuncin tata kuma shi ne abdul man au ilfawi bil mutum ya ba da kuɗi ko ya karba idan shi ya ci galaba shi ne tata Kullum, ka ce masu ya maikin Allah sallallahu alaihi wa sallam haramun ne a cikin wannan akwai cutarwa da kuma barna mai yawa cikin addini da duniyar mutum sa'annan kuma akwai farna wajen hankali da dukiya wa fiha manafi'un nas a cikin akwai amfani wa mutane min jihat kasbil amwal wa A ta gefen cewa za su siya ko su sayar wanda zai sayar zai karba kuɗi ya ci riba wannan shi ne iyaka amfani wanda za su samu a ciki wa ismuhuma akbar min nafihima amma zunubinsu ya fi girma ya fi yawa a kan amfaninsu yayin da suna kange mutane wajen ambaton Allah madaukakin sarki da kuma sallah wa yunfi'ani al-adawata wal bai da nan? suna aifar da adawa da siyayya tsakanin mutane wa yadrifani al-mal kuma ɓarnar dukiya ne wannan mukaddima na wajen haramta giya wannan aya ya zo ne shi na haramta giya yanzu an fara nuna musu illarsa a kan cewa za ta da amfani in ma suna gani akwai amfani to ai zunubinsa ya fi girma ya fi yawa a kan amfaninsa to idan aka ce abu yana da amfani amma kuma zunubi ne yana amfani ba a shi da amfani zunubi mutum zai iya kwatanta amfanin da zai samu a wajen biyan nan da kuma hukumar Allah a kan zunubi ba zai iya kwatanta ba to sai wannan ya zama gabatarwa ne na haramta biya to a lokacin da za a zo a haramta sai Allah madaukakin karfe sai ya yi wallazi na amanu inna Malcom. والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أخوان لتكن إيماني wannan giya babu komai a cikin face kawai da kuma taka da kuma bauta wa gumaka ko kuwa yin camfin su idan za ku yi tafiya da aslam da kuma ɗaukar sa'a lokacin da za su za su yi tafiya ko za su yi za su yi wani abu wa'annan dukkan su da ne min amali shaitan daga cikin aikin shaitan ne fajtani bu ku nisance shi la'allakum tuflihun wata kila ku rabauta idan kuka yi kuka yi haka so wannan kira ne daga Allah madaukakin sarki wajen tana shan giya da kuma shan maye wajen hana yin tata da sauransu Allah ya ce ya fi wanda kuka zartanta Allah da manzonka kuke aiki da shari'arsa wannan jiyar nan wanda kuke gani to lallai da ne tatan nan da kuke gani lallai da ne wannan gumaka wanda kuke zuwa ku zuba wani abu a kanta da sauransu duk su ma kazanta ne da kuma zuwa neman sa'a idan za ku yi tafiya da sauransu duk wa'annan da shi ne kazanta ne kuma yana daga cikin aikin shekar shekar ne yake ta shi a idon mutum sai gan kamar wani abu ne mai alfahari sai yi shi domin ya fatar da shi don aka kunasance shi idan kuka yi ذات قامو أو أولاً ألا ملوكا تنسلك على نفس القيامة عن الجنة فأنا إنما إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميت ويصدكم الذكر ذكر الله أبن الشيطان يكيسو ينا سوني تأين وإنن ما يم وكما تأكل ya haifar da siyayya tsakaninku da kuma adawar junanku sannan ya kange ku wajen ambaton Allah ya kange ku wajen zuwa Allah fa hal antum muntahu shin za ku hannu ko ba za ku hannu ba so ku shagala a lokacin da kuke shagala da wannan wasa na waje na tata kuke shagala da kashe lokaci da shan giya da ba za ku yi a sallah ba mutumin da ya sha giya yana cikin maye duk bakinsa na warin giya zai ce zo ce yi sallah ba zai zo ba wanda kuwa yake kyata yana jin dadinsa da zai iya yi bari da zai yi sallah kuma tsakanin wayanda suke yi da junansu akwai kuma adawa wanda yake haifar tsakaninsu sai ba za ka samu mafi yawan lokaci sun yi sai su tashi baran baran da fada wani an ci shi an ci shi an ci shi ya zan cewa an ɗaya masa kuɗi sai zan cewa a wanda za kawai komai wasu shi nan sai a tashi da fada to a mafi yawa abin da ke faruwa wajen wayannan halayya ce sa'an nan mana yake na hudu منع الأولاد من قراءة المجلات القليلة يا سماكة هذا يارا وجن كرنت جريدي ko mujallu wanda ana sanya hotuna na tsarancin mace a ciki wasuwar almakshufa da kuma kana so ganin irin waɗannan hotuna wanda ake sanya tsarainci a ciki والقصص البولوسية da kuma kisosi na irin diktattif din nan wanda yake kwarantar da yara wato wasu halaye na rashin tsoro da rashin imani da rashin abin nan kiyaye sanin amfanin rai domin suna gani a ciki ana kuskun kuskun yaro shi ma ya zama abin da zai dinga yi so idan ya samu asalin ma zai yi to wayannan a hana su kallon irin wannan wani siya da wanda akwai sexuality wato abin da yake na lazina alakar duman namiji da mace a ciki yara za su kallo ana sa baki a cikin baki haka za su dinga kallo iyaye na gani wannan zai ɓata musu hali wa manihim min mithli hadhihi al-aflam fisinima kuma dole a hana su daga kallon irin nan fina-finai a sinima irin su sinima wanda aka fi dai idan ka je su kofar wurin yanzu yara za ka je ka gani a cike ba a hana babu wani tsari kowane yaro nan ya kawo kudin ka karba zai a wasu wuraren inda akwai tsari na akwai iyaka shekarar da za ka iya shiga domin sun san ne abin da za su ba so yaro wanda yake yaro karami ne ba za a ba shi damar ya shiga ba ko ya kawo kuɗi amma wannan namu ba aka bane kowa ma zai je yaro sai gudu a makaranta ana neman shi a cikin gidan fim ne so wayannan abubuwa yana bata tarbiyyar yara ne yana bata musu rayuwa ماله وفيديو لضررها على أخلاقه ومستقبله وكما فيديو ولد أيك الناس يا أجلا ومن ذا يا سنة سنة سنة كلو دونيني زي قاتا مسو دقيقو زي قاتا مسو دقلسو abin da suke suke so su gama gama a gaba zai fata mun ga misalai irin wannan da ban da nan ya yara a makaranta yaro za ku yi za ku yi za ku yi ba abin da ya sanya karatu amma zai iya gaya maka sunan finafinai ba tare da yi kuskure ba ko ɗari kan mai yi ya san sunayen abtoki daban-daban an na kasa waje ba wanda bai sani ba kuma zai bada zai baka gwargwadon labari game da shi ina yaro yake sanin wannan karatu a makaranta ma bai iya ba akwai yaron da muka samu cewa duk wayannan abubuwan kasar da yake yana jira tsakanin yara san sai muka samu cewa shi baban su ma in ba wuta zai sanya mai a inji ya kunna musu shi kuma zai kwanta ka duba irin wannan wannan soyayya ne ko ta wai kana nuna cewa kana son yaro sai kunna masu inji shi kuma ya je kwanta yana maganar cewa baya so ya laifi zuwa aiki gobe amma yaran nan yana so su zo makarantar su zo suna tafi malami na karantar da shi a aiki yana tafi domin ne sai kwanta da wuri ba yana kallon wa'annan abubuwa sa'annan a lokacin da ka su ka je ka kwanta ta za ka yi kwanto mai za su kalla ba za ka iya kwakwanto ɗin shi ba to wayannan abubuwa ta kaci ne sosai wajen tarbiyyantar da yara kuma ranar tashin kiyama zai zama husuma tsakaninka da yaro akwai wanda zai aiki har ya samu shiga aljanna eh, yaron sa ya hana shi fa inda za ka kai ne kai nabiya na halaka tare da ba tare da kai ba ka karantar da ni ba baka ba ni na ba baka tsare ni daga wannan ranar ba so ina amfani ka yi aiki yana da kyau ga ɗanka ya rike ka ba za ka tafi ba kuma ga wasu kuma za su zo za ta shi aljanna sun ce ba za su shiga ba sai da iyaye su sai ya ce domin ku ku tafi tare da iyayen ku wannan kake so ko yaron ka ya haddace alƙur'ani zai shiga aljanna sai ya tafi tare da kai Yaronka ka ya zama salihi na gari duk aikin da yake yi na alkhairi duk kana samun lada amma kai ne da kanka kai sanadiyya lalacewarsu da irin abubuwan da suke kalla a gida su ya ce akwai cutarwa wajen ɗabi'unsu akwai cutarwa wajen mustaqbal nasu gabansu zai ɓata shi yace na biyar tahriru walad min at-tadqin wa ifhamuhu anna al-atibba ajma'u ala annahu yadurru al-jasad يدب الجسم ويورث الشيطان كجلجلة يارو ka nuna shi tun yana yaro sabon tabar nan da ake sa karka zo kuka da shi yana da hatsari a rayuwarka yana da hatsari a rashin lafiyarka kuma duk likitoci sun facewa wannan taba din yana cutar da jiki yana gadar da mutum a cutar kanta ne ne a hausa daji cutar haka daji akwai iri iri daban-daban akwai na jini akwai na kirji akwai kanta iri iri daban-daban mai yawa so daga cikin abubuwan da suke haifarwa shan taba yana cikin ta so ga tsoratar da yaro wannan abin sun yana yaro amma idan kana sha za ka tsoratar da shi game shi ne maganarsa na farko wanda ce uba ma ya kamata ya fara da kansa ne tukuna shi ma da kanka ya fara da kansa duk abubuwan da baya so yaransa su yi shi ma ya nisance shi don kar su gan su yana yi shi hoto ne gare su kuma malamai sun ce babu hoto wanda ya fi kama zuciyar yara kamar na iyaye su guda biyu murya wanda suke fi so wai fi tasiri a zuciyarsu babu kamar muryan iyayensu guda biyu so me yasa ba za ka yi amfani da wannan ya zama tasiri mai amfani mai kyau shi da yaran ka za su tashi da kai idan suna nan tare da kai amma don kana sha sai ka aiki yaron ka zai sha zai sha ta kuma ka ce mishi kar ya sha ai daga daga nakan ma zai fare wanda ka kashe bai gama ci ba shi wanda zai ɗauka wani rana ba ma min gwada abin da baba yake yi so mana yake a gaggadar da yara wajen shan ba a fahimtar da su cewa likitoci sun yi ijma'i annahu ya bugun jiki yana cutar da jiki wa yuri shafa a kuma yana ganar da kansa a jiki Wayan yankhiru al-asnan yana fata man akora shari'atu rahiya warin ba kyau mu'abbilu lisadar yana cutar da jiki laysat lahu fa'idata fa yuhram shurbahu wa bai'uhu ba shi da amfani ka sanar da shi cewa haram ne shanta da kuma tayar da ita irin wannan karantarwa ya san mu muna yara ba wanda ya isa a aike mu ko mun girmanta za mu ce malamai sun ce kar mu bi aikin shan tada cewa mai sha na shi ma a mai wanda aka aike shi da zai siya ma zai shiga wuta duk irin wayannan karantarwa yana da shafi. idan ka tsoratar da yara su tun suna yaya wal بأكل الفواكه والموالح hanzu Kuma a maka nasiha, in wani abu kake so ka sha ka sha kamar su aku da wasu abubuwa na abin nan natural food haka ne wannan zai fi maka amfani a jikinka akan kan shan taba mawale ka sha irin su apple da abin nan ah, na da sauransu sannan kuma akwai wasu fruit da kuma suna da gishiri gishirinsu baya cutarwa kamar su atile da danginsu gishirin jikinsu baya cutarwa sai a cewa yaro ya sha irin wannan wasu ihmalin suwa fi albisi ya dinga amfani da asuwaki mai amfani wanda zai amfanar da shi wajen akoransa da sauransu maimakon ya tashi yana shan jin wani wani yaro goro ya kuma ya gan bagan na sai domin goro ba komai ba ne ba ba wanda yake maganin cewa ko halal ne ko haramun ne ko kwance ba wanda yake maganin cewa haram ne daga nan zai fara sai ji cewa shekaru a waje sun ce ai goro ya fi daɗi da ka shafi da tsala kwarai suna faɗa ai ya fi daɗi idan ka shafi da taba tana karyawa tana shan taba kaji kuma suna da sanadari iri guda ne sai taru ya kara yawa nikotin wanda taba ce da shi goro ma yana da shi sai ya zai su maka nasiya wannan ma yake matsala na shida ta'widul aulad as qawlan wa amalan shine sabar wa yaro wajen faɗin gaskiya da aikata abu wanda ya kasance na gaskiya a sabar da shi tun yana ni a nuna mishi cewa karya ba kyau idan zai faɗi magana ya faɗi gaskiya ko ma me zai faru kuma duk wani abin da zai yi ya yi ya kasance abin da zai yi na gaskiya ne bi an la a alaihim ta hanyar cewa mu ma ba za mu musu karyar ba mu iyayen ma kan mu musu karya walau ma da hina ko da wasa muke musu ya kasance wasan da za mu musu gaskiya ne ba karya ba idan karya ne muka koya musu ta wasa za mu koya musu ƙaryan ne ta asali su ma za su dinga yi domin abin da za ka yi wasa da shi kana iya ka yi shi abu amfani da shi to malam yake abin nan ta'widul aula as-sidqa qawlan wa amalan asabar wa yaro da faɗin gaskiya da kuma yin gaskiya da Allah a alaihim walau ma bi kada mu ma mu yi karya musu mu musu karya ko da muna wasa ne wargi muke yi kada mu yi karya an ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam innaka tuda'iduna ai kai ma kana mana wasa kana mana wasa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inni la aqulu illa ko da wasa nake yi ba na faɗi sai gaskiya ko wasa nake yi ba na faɗi sai gaskiya wanda ya nuna cewa mafi yawan abin da ake warji da shi ake dariya ba da yawa a cikin su ƙarya ne ba babu gaskiya a mafi yawa shi yasa za ka gan cewa masu wasan kwaikwayon dariya tunani ne kawai suke kawo a kansu babu wani labari wanda ya faru babu fararren labari mutum da zai yi tunani ya duba wani abin da ya faru a rayuwar mutane musamman kabilarsa domin ya karantar da yaro al'adarsa da kuma abin nan amma kuma sai wasu tunani wanda mutum zai yi kuma yana alamkarta da rayuwar mutanen turai da sauransu kuma zai zo yana kawo yana abin don ya ba da dariya mafi yawan su ƙarya ake tsarawa to amin fasalla ya ce a gaskiya ne ina muku wasa wani lokaci amma ba na faɗi sai dai gaskiya kawai mana ya ce da wa'adnahum farinusi bi wa'adina idan muka musu alkawari to mu cika alkawari wanda muka musu cikawa zai koya musu suma cika alkawari idan muka saba saba wanda zai koya musu suma saba alkawari ma da yake wakil hadis ayatul munafiq talata sai ka karanta da yaro wannan ka san abin da yasa nake kan karkariya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alaman munafiki uku ne idan haddata kaza idan yayi magana yana yin karya kana so ka zama munafiki sai ce a'a to kar kai karya annabi ya ce alamar munafiki uku ne na farkon su shine in yayi zance yayi karya wa idza wa'ada Aflaka idan yayi alkawari baya cika alkawari in ba ka so ka zama munafiki haka dai ba saba alkawari irin wa'annan yana shiga hankalin yaro وإذا اؤتمن خان إذا أتى باجي أمانة zai ainihin yayin ci wannan amana so duk wanda yake wannan yana da al'irin na munafikai yake rawawar bukhari da musulmi so ana so a sanar da yaro wannan yana tashi da shi ya san cewa ƙarya haramun ne yin ƙarya zunubi ne ya san cewa yin abu wanda ba gaskiya ba ne shi ma ba kyau ko da wata yake yi ya karya na bakwai Allah nufi ma'aula da na almanan haramu mu mutum ma mu yi kokari kan ciyar da yaranmu mu haramu kar mu ciyar da su haram idan aka ce kar mu ciyar da su mu ma an ce mu ci ne a'a ba ce mu ma mu ci ba so don kada mu ma mu ci tunda abin da za mu ci a cikin za mu ba yara so kada mu ciyar da yara haram ma'ana kenan kada mu ma mu ci haram kar mu ba yaran mu ciyar su ci haram yake kan rashuwa kamar rashawa ne christ yaro ya san tun yana yaro cewa wannan abun ba kyau wa riba da kuma riba wa sarifa da sata wa minha al-ghishu daga ciki akwai dishi in aka ba ka abu ka rage a ciki in aka aike ka abu sai ka ɗiba ciki kafin ka kaiwa wanda ya aike ka wannan dishi ne karka yi yaro ya san wannan وهو سبب لشقائهم وتمردهم وإسيادهم wayannan abubuwa yana daga cikin sababi abin da yake sa yaro ya zama shaƙi ba shi da rago a duniya da zai na rayuwa kuma shi ya sa zai zama mutanen da zai dinga jin magana iyaye ba ko da sun yi da zai ci ba zai ɗauke fuskar da kan wani abin da za a gaya mishi da kuma taɓa wa iyayen ma idan yaro ya saba da irin wayannan halaye na takwas adamu du'a ala al-aulad bil halak wal ghadab kada mu yi addu'a akan yaran mu ka san cewa akwai bambancin yin addu'a a kai da kuma yi wa wani addu'a ka yi wa wani addu'a da kuma ka yi addu'a a kan wani menene yin addu'a a kan wani shi ne ka yi addu'a mummuna a kansa shi sa aka ce ka yi a kansa amma wanda za ka yi masa an ce ka yi masa domin zai amfane shi ya zama nashi amma wanda ka yi a kansa zai cutar da shi so kar ka yi addu'a a kan yaro cewa eh, ka mushi magana na halaka ko kuwa fushin Allah wasu iyaye idan suka yi fushi yana da sauki da Allah ne wa yaron nan suka wa yaro domin idan in ruwan nan ya bi su sai za ka fara cikin kafin kowa sai zama yana yin wasu abubuwa kai ma ba za ka gane kanka ba za ka shiga damuwa ba irin abin da kake so zama ya zama ba kai ba za ka san cewa lokacin da ka yi masu karba sun karba yana yiwa kai ba wai ta cewa ya zama maka aka ba ne amma babu wasa a kan irin wayannan abubuwa ba a wasa da shi so kada ka yi addu'a a kan yara da halaka da fushi لأن الدعاء قد يستجاب بالخير والشر domin addu'a ana karba ko mutum ya yi na alkhairi ne sai karba idan mutum ya yi sharri ma sai a karba to idan kai addu'a na shari a kan yaron kan Allah ya karba ka san ka jawo damuwa a rayuwa wanda wannan damuwar shi ma zai shafe ka wa rubbama yazidu dalal watakila irin wannan addu'a ya kara musu haka su sake fata su take hanya can sosai so wal afdal an lil walad Allah abin da ya fi idan irin wannan abu ya faru mutum ya jawo shi ya yi masa addu'a da zai amfane shi Allah ya gyara ta maslahat Allah Allah ya gyara ta wannan addu'a ne wanda zai amfane shi duk da cewa kayi shi ne kana fushi amma addu'a ne wanda zai amfane shi wannan ma ya zama dole mu karantar da mata a wannan ya fi ya fi sauri a bakin su irin wa'annan maganganu ya fi sauri a bakin su wajibi ne mu karantar da su irin wa'annan magana ta su dinga yin jakar ya'yansu mana yake man'ul aulad na Ya yake man aulad min sima'il musiqi wal ghina al alladhi yadubbu bil akhlaqi kamar yaro jini. music da kuma wakoki na alfasha wanda yake cutar da ɗabi'unsu wanda sun suka fi yawa a yau da kyar kake samun wata guda mai kyau wanda yaro zai iya koyo ne a abu idan aka tara ɗari a cikin ɗari yana da wahala a samu guda biyar na alkhairi a cikin wakokin da ake yi yau masu yi yaya suke wanda za su yi a su abin da zai amfani da su yaya suke me kai su ma waka dama kin ji ne rashin abin nan tarbiyya yake kai su yi waka so wani alkhairi ne ya su fada so mafi yawan wakokin da yake nan ba wanda yaro zai ji ba amma kuma za ka gani domin yawan ji yaro yana karanta ne kamar yana karanta suratul fatiha sun san kwanan da muka kama yaro yana rawa a aji wani wani wata wanda ko ina za ka ji shi ana kai ko a waya ma ba tare da ta nema ba kawai sai a za maka yaro sai yana kai da aka kama shi yake da banka na sa musu a yaron da aka kawo a turo shi makaranta domin a karantar da shi addini babu malami a aji sai yana ta yin rawa irin rawa yadda yake yi ana yi a cikin wannan bidiyo to duk wani sabon rawa in ya fito a jikin yaran musulmi za ta fara gani wallahi da abu a cikin yaran musulmi za ta fara gani duk wani sabon yaye na iskanci ya fito za ka fara ganin su da cikin yaran musulmi a yau duk yadda ake ta faɗi wani kwanan nan wallahi babba ne babba ya kamata ma a ce wannan yana da iyali an tura shi ya kawo abinci makaranta mu kuma irin wayannan in dai mun su kafin shiga muna hana su shiga ka hana shi shiga cikin makaranta suna gan shi a gari ya shiga kenan yana komowa ya riga ya kai abinci yana komowa wallahi azim ba na wasa ba na ɗauka ma'aikaci amma tun da na san cewa akwai wani gayin da ake yi na wannan mutum zai bar gashi a cike amma kuma ba zai tada shi ba zai yi shi da illa maukata na shi kam ya da ya yi wallahi tamkar maukin na ce malam malam jimana da ya na ce lafiya ko ya ce lafiya kalau na ce ina ba kalau ba na yi ne ka ya ce lafiyar shi kalau na ce su kanan nan ne za ka bar gashi haka sai yana dariya yana dariya kaje wannan malam bi ta bai san gaya ne wannan ba saboda Allah kana nan lafiyarka kamar da kanka ma'aukaci wai yaye mai kaye wannan fitina har yaushe to a kanatar da su cewa waje irin wayannan wake yana cutar da ɗabi'arsu yana sa su ma su so wa'annan abubuwan da ake yi da wannan wasan wannan shi ne abin nan karshen wannan gargadi wanda yake so yi a gargadar da yara wajen abu ababen da aka haramta sai shiga ta su sana bayan wannan da karantar da yaro abin nan sallah ka koya miki yadda ake sallah a aikace kana kawo shi masallaci in ya isa a kawo shi masallaci yana sallah tare da kai malam ke na farko يجب تعليم الصبي Walbin, الصلاة في الصغر ليلتزماها ليلتزماها عند الكبر ya zama wajibi a karantar da yaro namiji da na mace a karantar da su sallah sun suna yara domin su dubince shi idan sun girma za su dinga yi ina yaro matashi mafi yawan abokanai na kiristoci ne amma inda muke rabuwa lokacin sallah sai su dinga jin zafi ni ina barin su in tashi zai na sallah wallahi idan ka karantar da yaro sallah ya zama ya shige ba baya iya bari zai sanke su wajen wasu challenges wanda zai samu nan gaba wanda ba dan sallan nan da yake yi ba wata kila da zai tabbace su kiristoci ne mutane mu haka ake za ka ga abokanansa yan uwanka ma mafi yawa sun sosai inda muke rabuwa wurin sallah ne lokacin sallah na yi in kace za ka tashi a cikin shi da fushi amma kai ba ka rike su lokacin ladin da za su zo sauki ba za ka iya rike su ba ina ma za ka gan su ba za ka gan su a ranar babu abota amma kai kuma wanda ka yi ina ka kana nan tare da su ha amma idan za ka kashi ka je ka yi sallah sai ka gan yana yanzu za su tare su kenan domin shi yana so ka zamo yadda ya zamo idan kana abota da mai shan giya da zai barka ba sai ka sha idan ba ka sha ba zai ta maka maka yana wasu maganganu sai wanda ai fa a wani sha'ani da kai ta ya za mu je wuri ka zo kana shan wannan abu da jadi wai kana shan su fanta ko yana fushi wannan dai ka sha irin nashi in ta ba yake sha wallahi sai ya jawo ka in ba ka yi ba sai dinga fushi da kai maimakon kai ne ka hana shi sha shi kuma yana so ya shi ba kai ne ka sha so a karantar da yaro sanda tun yana ne sai zo ya girma ya riga ya saba ne ya saba da yin ba ya iya bari conscious na shi zuciyarsa da zai kwashi ba domin ya saba da yi a gida لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح دوتين فتنسى صلى الله عليه وسلم حديث إن جمتك علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعة وكرم بد يا روكو من سلة إذا سنك شكرا بكو كرم بد سويته أي يدعك سلة أو نكيسو دليل واضربوهم عليها إذا بلغوا حشرا إذا سكي شكرا قوما إذا سكي فرسل بسيطة أدكيسو أبن سنتي وفيني في بكتا أدكيسو ثم إلى شكرا قوما إن يكين أما بسيطة أبن يسنتي وأن أبن ba a gari to yaro ya ga baban shi baya yi yaya zai ya ga ana sallah a unguwarsu baban shi baya tashi zai kuma ka ce yayi yayi yaya zai tashi yana yin sallah ba ka yi واضربوهم علينا إذا بلغوا ashirin. ku dake su a kan rashin yin sun sun kai shekara goma wa farrifu bainahum fil madaja ku raba musu wajen kwanciya idan mata da maza ne a raba musu wajen kwanciya in sun kai wannan shekara goma mana ya ce hadisi ne sahih انظر صحيح الجامع الألباني a wata riwaya na wannan hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake allimu sibyanakum salata fi sab'i sinin ku karantar da ya'yanku yin sallah cikin wato shekara bakwai wa addibuhum alaiha fi ashri sinin musu ladabi akan ta suna shekara na goma wa farqu bainahum fil mazaje kura da tsakanin su a a wata ruwaya ya zo da umarni domin allimu ku karantar da su sai a baika lokacin za a fara ce musu ga yadda ake sallah a'a za a kubuce su da ilimi wanda ya nuna cewa karantar da su sa zai gabaci shekara bakwai domin akwai ruwa wanda ya zo murru aulada duk sala ko murni ko murci yaranku da yin sallah so kamata ya kasance karantar da su yadda ake sallah ya gabaci shekara bakwai a shekara bakwai din nan za a umarce su cewa su dinga yi kar su bari suna kai shekarun ba su yi ba wannan ba za musu karawa ba ba za musu faɗa ba amma idan sun kai shekara goma ba su yi ba a cikin su don rashin ya ما لا يكون والتعليم يقول بالنبوء والصلاة Ya kasance karantar تنوى tare da alwala ko da ba lokacin sallah ba kar ka koya miki sallah bai ganka kayi alwala ba sai ya dauka cewa za a iya yin sallah babu alwala yaran mu kankana na idan za a yi sallah ba sa yin alwala ba su suna fitan kawai shi ke nan za su zo wajen sallah sai ta ke yi yanzu. yi so idan za ka karantar da shi ka yi alwalar da gani ya san cewa ana yin sallah ne idan an yi alwala والصلاة أمامه كي لا أجبنس سنة جنينك والذهاب بهم إلى المسجد كتفيد سومة اللاتي وتنقيبهم بكتاب فيه كيفية الصلاة فإن تبدأ ذكرت للتاف وجه كرن كرنت الدسلة لتتعلم الأسرة كلها أحكام الصلاة domin duk iyalanka gaba ɗaya su koyi hukunce-hukuncen sallah wa hada matlub min al-muallim wal abawain wannan kuwa ana bukatar shi a wajen malami da kuma iyaye dukkan ne za su yi wannan aiki idan yaro yana makaranta a makarantar za a masa a gida nan a masa idan ana tilasta su yin sallah a makaranta in su fito gida kuma ba ka yi kuna amfani kuma abin da muka lura shi da cewa har manyan kamar da suke ss3 ss2 kunya wanda sun ga wasu su ga sun balaga in ba wai ka tilasta su yin sallah a makaranta ba wallahi sun fi gawo da ba su wasu su ba ta yi ba za su yi ba so irin wayan da ba ga yi nan a lokacin da ba makaranta ka zo ya hatsari wanda ya nuna cewa ba a gida ba a kula da kallon. ba wai yaran yaran mutane kawai ba ne a'a yaran mu ma muna ganin shi a cikin su yaro na yana SSD wanda in ban lura da sallar ba yana yin kwana da yi isha ba idan ka zo da shi masallaci tare su kai sallah ba yi isha tare da shi ba ba ka lura ba sai kwanta da yi sallar isha ba wani lokaci na kanje in karfe shi cikin dare wa maji na yau mai sallah wani kuma idan ni ne na riga yin su barci na kuma tunanin cewa ba su yi ba da safe idan muka tashi sai ce ku yi sallar jiyar nan ba ku yi ba na sani ku yi shi yanzu to sai mutum ya ji har ka so su yi to idan ana tilasta su a makaranta a gida ka, dole ne gida mai sami yin yanzu sai su dan abubuwa sun tafi lafiya yaro ko ba iyaye ba kowa lokacin sanda ya yi sai ka zanta kansa ma ya tafi masallaci yake wannan karantarwa ana bukatar shi ne a wajen malamai da kuma iyaye guda biyu wa kullu tafsir wani Allah kuma duk wani kasawa dukan su biyu Allah zai tambaye su a ranar tashin kiyama zai tambi iyaye zai tambi malamai نبي يتي تعليم الأولاد القرآن الكريم كلام تبديارا للتاكل قلع القرآن فنبدأ بسورة الفاتحة وسورة القصيرة لأقارة سورة الفاتحة إن سنبيا ونم تكنتنا للسورة مخارة مسلم وحفظ التحيات لله فيها حدثت سورة a kan ijiyatu lilla su san idan ana yin tarbiya ga abin da ake faɗi li akili salat domin sallar su wa an tukhaffifa lahum mu'alliman li tajwid wa hifd al-qur'an wa ke man kasu da bane wanda zai dinga karantar da su yadda za su jawwada al-qur'ani ma su karanta shi da rubutun kuntunka kuma su haddace shi tare da shi da kuma su hadisai ma ya kamata a karantar da su yara a ce musu su karanta a tahiyyar shirika والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي تلك اللي تكتبه حديث سنوين والنبي البخاري مسلم ليلة وسوس والله لقى في سيد الشعار شينا سنة يفي يوم أنا إيا كتبيت على هذا يارو يروني كوب الصمى وزي إيا إيه يكام لقى في ده بند والله وده إيا إن كان يشيكنا ga sa yara su san wannan dariya abubuwa wanda yake da alaka da sallah su kai shi domin a lokacin da za su yi sallah babban su shi na alƙur'ani sa yara a kwantar da su alƙur'ani a fara musu daga gida domin karta barwa malamin da zai fara masa ya kasance shi ne zai nuna inda lada bayan kai ta bar duniya wanda ya kamata ka dinga samu duk lokacin da ya sallar Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin ya karanta malamin da ya karanta da shi wannan fatiyar yana nan yana samun lada kai ka fara daga gida ya kasance sai ne za ka samu wannan gara za ka da san kana da suwar shiri wanda shi ne mafi yawa zai dinga karanta a sallah har manyan malamai ma mafi yawa abinda suke karanta kenan a sallah ko annabi sallallahu alaihi wa sallam da abin da yafi yawan karanta ke sai ka ji wani sahabi ya ce na haddace surar kaza a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallah domin yawan karanta kuma karanta surori kan na yana da amfani idan kai liman ne to ka saba da yin haka za ka amfanar da masu tsalla a bayan ka. wani ba wai da iya wannan wannan sura ba ne amma bai iya shi da kyau ba yadda yake musu duka ba mai kyau ba ne a bayan ka sai ka ɗan ya kullum yana ganin ka tana karanta amma idan ka je cikin can idan kai al'amma ne ne zai amfana da shi bai sani ba so amfani na biyu za ka tafiyar da su wajen sallah ma'ana za su kasance tare da kai domin kana karanta su ma su na wannan karatu sai ka gan cewa har a idar da wannan raka'a yana nan tare da kai zuciyarka bai je ko ina ba domin surar da ake yi ya san shi so suna da amfani sosai so ka karantar da yaro a gida sannan limamai ma ku yi hakuri su dinga yi domin mutane su karantar a bayan ku Okay. نقول ما لا يجب تشجير الأولاد على صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وراء الرجال ف أبنا فأي كالديار كفا يتابع ينسلم جمعة دقمنا جماعة رانا جمعة دق كتبه سبحانه الله سبحانه الله sallan kowane sallan jama'a in dai ya riga ya kai a tafi da su masallaci a tafi da su shi mai sallan jama'a ya saba da wannan sai girma baya iya sallah shi kadai zai yi ne lokacin da sauran jama'a suke yi والتلفف في نصيحة في نصيحنا لهم إن أخطأوا ويرى kada mu tsananta a lokacin da za mu musu nasiha idan suka yi kuskure sassauci da kuma rarashi yana da amfani a kan tsanantawa Falatar تبعدهم wala تفرح بهم kada ka firkita su ko ka musu tawa Me Allah ya turku salata idan ka yi haka sai ya wani yaro idan ka mishi tsawa sallan da kai ma sai sai bai sai ta kuka kawai ya samu fakewa da kuka da zai sa ya sallah ba ya ce wa naktan ba da dalika idan muka muka tsawatar da su har suka bar yin sallan kuma sai kasance mu ma mun yi zunubi wa alaina an natadhakkara tukulatina hatta hadiru mu ma ya kamata mu dinga suna lokacin da muke yara sai mu ba su uzuri idan muna suna lokacin da mu ma muke yara sai mu musu uzuri ba za mu musu tsawa wanda zai zahajar da su wajen barin aikin ba mala yake na hudu Aula, ta'widul aulad ta السابعة ليتعودوا عند Ta bar wa yaro yin azumi su wannan shekara bakwai nan har ya zo girma da balaga ya riga ta ya saba da yin azumi idan ya fara tun yana yaro wasu yara suna da kokari in ba kai ne ka ta kila ka ba sai ka san yaron da bai fi shekara goma ba yana so ya azumi ba ɗayan ka in ka ce ya sha ma sai ya dinka kuka yana so ya yi sai ka bar shi matuƙa ka tabbatar da cewa bai zai cutar da shi ba idan aka sha ruwa a tabbata ya ci abinci domin kan ya cutar da so a saba musu da azumi idan suna irin wannan shekaru bakwai da za mu ta faɗi a ce akwai rabin azumi eh akwai rabi kana iya ka yi rabi yau ka yi rabi gobe idan aka haka ya gwanon sai ke so irin wa'annan sai su saba wani lokaci zai ke baya a gwamnati yana so guda ne shi ke nan su a bar shi kika domin lokaci a nan ne za mu tsaya ai ga na ma na sha'awa ni na ɗauki karatun ranar laraba ne masu da safe nake dan shafa yadda aka ɗauke ni sai aka fice da. masallaci na ce malam mai faru sai na tuna cewa yau abin da zai yi to alhamdulillah na su bishar wanda muka yi yayi daidai ne ba mu ladarsa wanda muka yi kuskura ne ba mu gane masu alhamdulillah su rahmatullah Allah